Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha takwas Shawulu ya fara kishin Dauda Bayan da Dauda ya gama magana da Shawulu, sai Yonatan ɗan Shawulu ya ji zuciyarsa tana son Dauda sosai, Yonatan kuwa yana ƙaunar Dauda kamar ransa. Tun daga wannan rana, Shawulu ya zaunar da Dauda tare da shi, bai bar shi ya koma gidan mahaifinsa ba, Yonatan kuma ya yi yarjejeniya da Dauda saboda yana ƙaunarsa kamar ransa, Yonatan ya tuɓe doguwar taguwarsa da ya sa, ya ba wa Dawuda tare da sulkensa, har ma da mashi da kibiyarsa da kuma bel nasa. Duk abin da Shawulu ya aiki Dauda ya yi, yakan yi shi cikin aminci, har Shawulu ya ba shi babban muƙami a rundunarsa, wannan ya faranta wa dukan mutane zuciya, har ma da ma'aikatan Shawulu. yayin da mutane suke dawowa gida bayan da Dawuda ya kashe Bafilistin, mata suka fito daga dukkan biranen Isra'ila don su sadu da Sarki Shawulu, suna waƙoƙi da raye-raye masu farin ciki, da ganguna, da sarewa, suna rawa suna cewa, Shawulu ya kashe dubbansa, Dawuda kuwa ya kashe dubun dubbai, Shawulu kuwa ya ji fushi, wannan magana ba ta yi masa daɗi ba. ya yi tunani ya ce, Suna yabon Dawuda cewa ya kashe dubun dubbai, amma ni dubbai kawai? Me ya rige masa yanzu in ba mulki ba? Tun daga wannan lokaci zuwa gaba, Shawulu ya dinga kishin Dawuda, kashegari mugun ruhu daga Allah ya faɗo wa Shawulu da tsanani, yana annabci a gidansa, Dauda kuwa yana bugan molo kamar yadda ya saba. Shawulu yana riƙe da māshi a hannunsa, da ƙarfi yana magana a kansa yana cewa, Zan kafe Dauda da bango, amma Dauda ya bauɗe masa sau biyu Shawulu ya ji tsoron Dauda don Ubangiji yana tare da shi, amma Ubangiji ya riga ya bar Shawulu, saboda haka Shawulu bai yarda Dauda ya zauna tare da shi ba, amma ya maishe shi shugaban sojoji dubu. Dawuda kuwa ya riƙa bi da su, yana kaiwa yana kuma kawowa tare da su, Dawuda ya bi da runduna a yaƙe yaƙensu, a kome da Dawuda ya yi, yakan yi nasara, gama Ubangiji yana tare da shi, da Shawulu ya ga yadda yake cin nasara, sai ya ji tsoronsa, amma dukkan Isra'ila da Yahuda suka ƙaunaci Dawuda, gama yana bin da su a yaƙe yaƙensu. Shawulu ya ce wa Dawuda. Ga diyata Merab, zan ba ka ka aura, kai dai ka yi mini aiki da himma, ka kuma yi yaƙe-yaƙen Ubangiji, saboda Shawulu ya ce wa kansa, Ba zan ɗaga hannuna a kansa ba, Filistiyawa ne za su yi wannan. Amma Dauda ya ce wa Shawulu, Wane ni, wa ya san iyayena ko kabilar iyayena a Isra'ila da zan zama surukin sarki? Da lokaci ya kai da Merab ’yar Shawulu za ta yi aure da Dauda. sai aka aurar da ita wa Adiriyel na Mehola, Mikal ’yar Shawulu kuwa tana ƙaunar Dauda sosai, da aka gaya wa Shawulu labarin, sai ya yi farin ciki, ya yi tunani ya ce, Zan ba shi ita ta zama masa tarko, da haka Filistiyawa za su same shi. Shawulu ya ce wa Dauda, Yanzu kana da dama sau na biyu, ka zama surukina. Sai Shawulu ya umarci ma'aikatansa cewa, Ku yi magana da Dawuda a asirce ku ce, Duba, sarki yana farin ciki da kai, dukan ma'aikatansa kuma suna son ka Ka yarda ka zama surukinsa. Suka sake yi wa Dawuda wannan magana, amma Dawuda ya ce, Kuna tsammani abu mai sauƙi ne mutum ya, ya zama surukin sarki? Ni talaka ne, kuma ba sananne ba. Da ma'aikatan Shawulu suka gaya masa abin da Dawuda ya faɗa, sai Shawulu ya ce, Ku gaya wa Dawuda, sarki ba ya bukatan kuɗin auren ’yarsa, sai dai loɓar Filistiyawa domin ramako a kan abokan gābansa. Shawulu yana shiri ne domin Dawuda ya faɗa a hannun Filistiyawa. Da ma'aikatan suka gaya wa Dawuda waɗannan abubuwa, sai ya yi murna, don zai zama surukin sarki, amma kafin lokaci ya cika, Dauda da mutanensa suka fita suka kashe Filistiyawa ɗari biyu, suka kawo loɓar suka miƙa wa sarki, domin ya zama surukin sarki, sai Shawulu ya ba da ’yarsa Mikal aure ga Dauda. Da Shawulu ya gane Ubangiji yana tare da Dauda, ’yarsa Mikal kuma tana ƙaunarsa, sai Shawulu ya ƙara jin tsoron Dauda har ya zama maƙiyinsa a dukkan sauran rayuwarsa. Manyan sojojin Filistiyawa suka yi ta fita suna yaƙi da Isra'ilawa, amma kullum dauda yakan sami nasara fiye da sauran manyan sojojin Shawulu, ta haka ya yi suna ƙwarai.